A ci gaba da kawo muku labarin turka-turkar da take faruwa tsakanin masana'antar Kano musamman ma abin da ya shafi hana shigowar Adam Zango cikin garin Kano domin kallon fim ɗin Mati a zazzau. Wannan dalili ne jawo 'yan cikin masana'antar suke ganin cewa shugaban hukumar ta ce fina-finan na jihar Kano bai adalci ba a wannan al'amari. Shugaban hukumar ta ce fina-finan na jihar Kano shi kuma a nashi bangaren ya nuna cewa Al'umma ba su fahimci abin da ba domin kuwa abin da ya yi zallar adalci ne. Ku biyo mu domin jin yadda ta kasance a cikin wannan shiri. baya ga ɗimbin ƙorafe-ƙorafe da 'yan masana'antar kaniwood suka yi a shafikan su na sada zumunta a jiya zanga-zangar da 'yan masana'antar kaniwood ɗin suka yi a shafikan su na sada zumunta za mu iya cewa to tikila kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin kowa a baya shugaban hukumar ce fina-finai ta jihar kano ya yi bayani cewa ya hana adam zango shigowa cikin garin kano ne ba don komai ba sai don ba shi da rajista da hukumar ce fina-fina bayan bayyanar dogayen ƙorafe-ƙorafe da 'yan cikin masana'antar kanewa ɗin suka yi shugaban hukumar ce fina-finan ya fito ya yi bayani da manyan baƙi Daga cikin ƙorafe-ƙorafen da aka rubuta a shafikan sada zumunta na jaruman Kannywood ɗin. Babban ƙorafin da ya sami amsa daga gurin shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Wato shi ne ƙorafin da cikakken mai bada umarni na cikin masana'antar Kannywood ɗin ya yi wato Faladu A Ɗorayi. A cikin rubutun da mai bada umarni na cikin masana'antar Kannywood ɗin wato Faladu A Ɗorayi ya rubuta, ya yi bayani cewa akwai mawaƙa da jarumai da dama da suka kalli wannan fim ba tare da suna da rijista da wannan hukuma ba. Ga dukkanin alamu wannan rubutu da mai bada umarnin ya rubuta, shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano ya bada amsa da manyan baƙi. Shugaban hukumar tace fina-finan ya bayani cewa duk wanda aka ce an hana shi shigowa jihar Kano, ba an hana shi shigowa sada zumunci bane ko ta harka ta kasuwanci. a'a an hana shi shigowa abin da gwamnati take da ruwa da tsaki ne a cikinsa shugaban hukumar ce fina-finai ya amsa maganar da falalu e ɗorayi yayin da yake cewa na farko jarumai sukan iya shiga kallon fim ko da ba su da rijista da hukumar ce fina-finai amma shi akasin abin da yi na farko talle ya yi kan cewa yana kira ga masoyansa su zo su yi gangami domin su kallon wannan fim ɗin tare da shi sannan kuma yana da kyaututtuka da zai basu. Ina da eh, kyauta na musamman da zan bai wa masoya na mace da namiji sai kun zo. Ni na. 'yan kallo aka ci. Wannan sanarwa da jarumin ya yi ita ce ta sa shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano ya hana shi shigowa cikin garin Kano. A cewarsa ba kallo jarumin zai shigo garin Kano ba gayyata ya yi. Tunda kuwa abin ya zama gayyata ne ana so za a zo a yi wani abu, to don haka dole sai ya rubuta wa hukumar a rubuce cewa yana so a bashi dama domin ya zo ya yi wannan abin da yake so ya yi. sannan daga bisani ne su sai su duba su yi abin da ya kamata su yi na tabbatar da rajistarsa ko kuma bashi damar zuwa yi wannan abu shugaban hukumar tace fina-finan na jihar kano ya sake jaddada cewa kano tana da tsari mabambanci da sauran jihohin najeriya